الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wa za mu tashi darasi na saba'in da tara a cikin karatunmu na bidayatul mustahid yau sha uku ga watan jumadal ula hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da uku sha takwas ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da ɗaya ta miladiya za tashi alfaslu sani آه، الفصل الثاني آه، من الباب الثاني كو من الجملة الثانية كو نا واتو آه، الباب الثاني دي شيني صلاة الجماعة من الفصل الأول شيني معرفة حكم صلاة الجماعة سينزو الفصل الثاني في معرفة شروط الإمامة نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المصنف رحمه الله الفصل الثاني نعم يقول المصنف رحمه الله يأتي الفصل الثاني فصل نبيو بمعرفة شروط الإمامة أتكين سن شرطا لمنشي ومن أولى بالتقديم da kuma wane ne ya fi cancanta a gabatar da shi da kuma hukunce-hukunce na liman waɗanda suka keɓanta da shi to a cikin wannan fasali akwai matsaloli guda hudu to matsala ta farko sun yi saɓani a kan wane ne ya fi cancantar yin limanci maliku ya ce wato mafi sanin su ga wato mafi fahimtar su ga hukunce hukuncen addini shine zai ma mutane limanci ba wanda ya fi su yawan karatu ba kuma wannan shine kaulin ash abu hanifa da asauri da ahmad kuma suka ce wanda ya fi karatu shine zai ma mutane limanci to dalilin wannan saɓani shi ne saɓaninsu a cikin abin da ake fahimta daga faɗinsa alaihi salatu wassalam na'am ya um, wato wanda ya fi wanda ya fi mutane yawan karatun littafin Allah shine zai ma mutanen limanci in suka zamanto daidai in suka kasance daidai a cikin kira'a to mafi sanin su ga sunna idan sun zaman sun kasance daidai a cikin sunna to wanda ya fi su dadewa a hijira da yin hijira in sun kasance daidai a cikin hijira wanda ya fi su daɗewa wajen musulunta kada mutum ya yi ma wani limanci a wajen ikonsa kuma kada ya zauna a gidansa a kan shimfiɗarsa wadda take ta martaba shi sai da izininsa wani hadisi ne muttafaqun ala sihhatihi nan ma ya ce inna ma rawahu muslim duna bukhari na'am mu'allaqan na'am haka ne wannan hadisin bukhari bai yi hujja da shi abin nan inda yana inda bukhari ya ya abin amma dai ya yi ihtijaj da mazmuninsa sai dai bai kawo riwayar ba na'am na'am to wannan fihi nazar kamar yadda aka gani a infara da bihi muslim laisa muttafaqun alayhi laisa muttafaqan alayhi shi bukhari cewa babu ahlul ilmi wal fadli ahqqu bil imama ko na'am na'am a'a bai kawo ba sai dai abinda ya kawo idan stawau fil qira'a falyammahum akbaruhum hadisin malik ibn al a zahir shi ma bukari kaga yana tafiya tafiya zuwa ga kan cewa afqahuhum al-afqa tunda ya ce ya ce ahlul ilmi wal fadli haqqu bil imama sai dai malamai sun yi saɓani a cikin mafhumin hadisin daga cikinsu akwai wanda ya ɗauke shi a zahirinsa ne abu hanifa daga cikinsu kuma akwai wanda ya fahimci cewa al'akara dinnan abinda ake nufi al'afka لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمس دومين يا يا يا تي بقاتا يزوى فقه أصلى تافي أنني بسا بقاتوا يزوى القراءة وأيضا كما هروا يو domin wanda yake mafi yawan karatu a cikin sahabbai kuma shine al-afqahu shine yafi sani daruratan ta bisa tilas wannan kuwa saɓanin abinda mutane suke a yau na'am to to ka gani to kaga ka kawo a wama abin da me yace abinda abinda aka yi siyakinsa lilmadi haulis zanni ya umu inda julli ahalil ilmi <laughs> in kace saboda haka ke nan babu tafsis ga su sahabbai ko shi kake faɗa da an turo su ya gaba na'am almasalatu saliya na'am istalafan nasu fi imamati sabi malamai sun yi sabani a cikin imamatu sabi limancin as yaro wanda bai kai a balaga ba idan ya kasance ƙari'i ne makarancin alkur'ani ne to waɗansu malamai suka halatta wannan saboda wannan asar mai gamewar ma'anarsa da kuma hadisin amr bin salama da cewa ya kasance ya nema mutanen su sallah alhali shi yaro ne waɗansu malamai suka hana wannan mutlaƙan ayi wato ba tare da wani ƙaidi ba wato sawa'un a farilla ko a nafila kuma waɗansu malamai suka halatta wannan amma a cikin nafila ba su haramta shi ba amma ba su halatta shi ba a cikin farilla an ruwaito wannan daga malik hmm. Hmm. saboda shi a wajensa <clears throat> dole a samu ittifaki tsakanin niyyar al wal ma'amu hmm. wajen falata talifo alai to saboda haka sai ya hana tunda shi yaro duk sallolinsa na ne to idan babba ya sallah a bayansa ta farilla an samu saɓanin niyya an samu al-muftarid yaqtadi bil mutanaffil to kuma wannan a wajensa ba zai yiwu ba saboda an ce fala taqtalifu alayhi kada ku saba ma liman na'am wasababul khilaf fi zalika dalilin sabani a cikin wannan hal umu ahadun fi fi salati fi salatin ghairi wajibatin alayhi man wajabat alayhi shin Um, hal ya ummu ahadun fi salatin ghairi wajibatin alaihi man wajabat alaihi shin wani zai yi limanci wani wanda wato wani zai yi limanci a cikin sallar da bata wajaba a gare shi ba ya yi limanci ga wanda sallar ta wajaba a gare shi shi ne ɗin eh. shi yasa nema a wajen malik matafi baya baya limanci a sallar juma'a saboda sallar juma'a ba wajiba ba ce a kansa eh, ko bawa ba zai limanci a juma'a ba ah, saboda bata waje ba a kansa ba a sashi ya sallah eh ai bafa na ya taba gaya min ya ce ku masallacin ku fa mutane a Kano kuke hmm. mutane za su rinka yi muku surutu sun san malikiya za su ce don me za ku kawo musu baki suna sallah hasan lokacin <clears throat> a lokacin da sheikh ibrahim a niyas ya zo ai a lokacin sarki sunusi an ce zai yi sallar juma'a sai malamai suka ce ma sarki sunusi ba zai yi ba hmm, su malamai wanda suke daga lokacin nan har da babban alkali eh, kakanmu su da yake <clears throat> duk da suna tijjaniyan amma su ba faila su yi ba to kuma da suka fito ilmiyan suka ce a'a wannan matafi ne ba zai sallah ba saboda haka bai yi sallar ba amma hudubar da zai yi amma sai ya rubuta ma sarki su hudu ba, shi yayi sallah <laughs> to kuma da yake a lokacin ana ana jinjina maganan malamai din bai ƙetare maganarsu ba hmm, bai ƙetare ba in yanzu ne wanda ake ganin irin siyasa cewa a ya za a yi bako na duk duniya kamar wannan ya zo hmm, zai fito da kano zai abin nan gaddafi ma ya yi kwarai kuma duk malamanmu laraba mu da suke zuwa su shan zarban allah ya ji kansa in suka zo list ma ake yi a raba su masallatai masu ko irin abin da mutane suke a wurin za a yi sallah a ali kasar ne ni kasar ne sai dai ji ya libanci tunda yana kasar to kenan su wanda ba sa kasar suka ji sun saba ba a ba saba ba a yawan nan farilla da farilla ce farilla da farilla ce sai dai eh, sai dai shi sai eh, mai kasar matafiyi ne a ai a juma'a ne a juma'a ne ake da wannan iskalin ba a sauran salloli ba tunda Juma ba ta waje ba kan matafi ba na'am don ga wannan shine wa zalika li ikhtilafi niyyati mhm. wannan ku saboda sabawar niyyar liman da niyyar mamu to kun ga wannan shine dalilin a malikiya to su kuma sauran jumhur da suka halatta al'asar suna da al'asar hadisin amr bin salima shine a كنا بماء ممر بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله آه، أوحى إليه بكذا فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر في صدري وكانت العرب تلوم باستلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي حق صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن, فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني أكثر قرآنا مني فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا أن استقارئكم fashtarau fashtarau faqata'u li qamisa kun ga tanazu'i fashtarau faqata'u li qamisa da ishtara da qata'a sun yi sun yi tanazu'i akan qamis fama farihtu fi shay'in farahi bi dhalika al-qamis لفظ البخاري ووقع عند أبي داود وعن ابن سبع أو ثمان وعند النسائي وعن ابن ثمانين wali ummukum aktsarukum qur'ana to wannan shine imam ahmad yake cewa wannan hadisin fihi iskal saboda adadin shekaru saboda adadin shekarun yake cewa li'anna wala Allah wala Allah hadha awwal al-islam yayi tawilin hadisin sai eh to ai wajen su saboda saboda babu makaranci <laughs> eh saboda babu makaranci bari mu ga maganar amr bin salama din abinda a cikin ibn rajab gani abinda ya ce shi ibn rajab ya kawo al arba'a ina ganin kamar yadda ya kawo su anan daga ibn al-munzir إمامة الغلام الذي لم يحتلم فيها أقوال أحدها أنها جائزة في الفرد وغيره وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور وخرجه طائفة من أصحابنا رواية عن الإمام أحمد من ساعة ابتداء المفترض بالمفترض على رواية عنه وفيه نظر القول الثاني أنه لا يؤم الصبي حتى يحتلم روي ذلك عن ابن أباد خرجه عنه بإسناده بإسناد فيه مقال وخرجه الأثرم آه <coughs> قال آه كره إمامة من لم يبلغ عطاء وشعبي ومجاهد ومالك وثوري وأصحاب الرأي وقد روينا عن ابن عباس القول الثالث يؤمهم في النفل دون الفرض كما دينا يندي فرأكو روي ذلك عن الحسن ذكره وكي عن الربيع ابن السبيع القول الرابع حكاه ابن المنذر عن الأوزائي قال لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم إلا أن يكون ليس معهم من القرآن شيء فإنه يأمهم المراهق شما مراهق يتي وأن الزهري قال إن اضطروا إليه أمهم وقد أومى أحمد إلى هذا القول فإنه قال في رواية أبي طالب لا يصلي بهم حتى يحتلم لا في المكتوبة ولا في التطوع قيل له فحديث أمر ابن سلمة أليس أم بهم وهو غلام فقال لعله لم يكن يحسن يقرأ غيره لم يكن يحسن يقرأ غيره أغني ونقل عنه جعفر ابن محمد في حديث أمر ابن سلمة كان هذا في أول الإسلام من ضرورة فأما اليوم فلا <laughs> شيني شيني مجانا الإمام أحمد نكي شاء قال كان هذا في أول الإسلام وكذلك نقل عنه أبو داود قال لعله كان في بدء الإسلام وهذا يشير إلى نسخ, نسخ حكمه بالكلية ومن أصحابنا من أجاز إمامته في قيام رمضان إذا لم يوجد قارئ غيره إذا لم يوجد قارئ غيره فإن أحمد أجاز إمامة المرأة في ذلك والغلام أولى وفيه نظر أيضا فإن المرأة من أهل التكليف ووجوب الصلاة بخلاف السبيل <laughs> نعم إيه،, ايه قيام رمضان نعم saboda haka kaga shi kansa hadisin amr ibn salama wanda dai suka dauki riko da zahirin sa ash-shafi'i da ishaq da abu thawr na'am mas'ala ta uku malamai sun yi sabani akan limancin alfasik alfasik mai fita wato fasiki wanda yake wato mai aikata alkaba'ir mai bayyanawa waɗansu malamai suka yi raddinta suka ce ba fasiki baya limanci bi itlaq wato sawa'un sallar farilla ko nafila ko mutanen fasikai ne ko ba fasikai ba ne ko ma wane ne hmm. waɗansu kuma malamai suka halatta ta bi itlaq ba tare da wani kaidi ba to wannan ne zai bayyana mana kaidin waɗansu malamai kuma suka bambance kai tsakanin fasik idan fasikan shin fasikancin nasa abu ne wanda yake an yanke da shi ba a ko shakka cewa fasiki ne ko kuma ba abu ne wanda aka yanke hukunci da shi ba sai suka ce idan fasikancinsa abu ne wanda aka yanke da shi duk wanda ya sallah a sa zai rama sallah har abada in kuma zato ne ake yi to mustahabbi ne ya rama sallar fil waqti da matsawon a cikin lokaci wato matsawon lokacin ta bai fita ba wannan shine abinda al-abhari abubakar daga cikin malaman malikiya muhammad ibn abdullah at-tamimi abubakar al'abhari ya zaɓe shi yana mai tawili akan yi akan mazhaba din. wato kamar takhriji yayi akan mazhaba daga cikinsu kuma akwai wanda ya bambance tsakanin wanda fasikancinsa ya zamanto ya kasance da tawili ne ko kuma fasikancin nasa ba da tawili ba ne kamar misalin wanda yake shan annabi wato wanda yake shan tsini yake yin tawili da maganganun ahalil iraq yana cewa to ai ahalil iraq sun ce in dai ba giya ba ne za a iya shansa ko da yana bugarwa sai suka halatta yin sallah a bayan wanda yake tawili akan aikin da yi na fasikanci amma ba su halatta yin sallah a bayan wanda yake ba shi da tawili ba wato waɗansu tafsilin da suka yi kenan kun ga tafsilin farko cewa shin fasikancin nasa maqtu'un aw maznun ɗayan kuma muta'awwil aw ghayr muta'awwil na'am na'am eh tunda eh akan cewa aqidar khawarij ba kafirci bace ba ba hmm. in fasikanci ne bi ta'wil in ta'wili ne ya sanya su suka yi mun ya kawo misali da shurbin nabiz ne don ya fitar da mas'alar daga babin al-i'tiqad tunda babul i'tiqad zai zo wajen kuma as-salat khalfal mubtadi hmm. al-fisq inda al-fasik anan ana nufin fasikul jawari kamar mai shan giya Eh, mai sabo mm. na'am to dalilin saɓanin nasu a cikin wannan cewa wannan abu ne fa wanda an yi shiru a kansa a cikin shari'a kuma kiyasi akan wannan matsalar yana cin karo da juna lamma kana daga cikinsu akwai wanda yake ganin cewar wanda ya ga cewa fasikanci yayin da ya zamanto baya bata ingancin sallah a walam yakun man yahtaju al-ma'mum ko min imamihi yawa eh haka ne Eh, to sai ya yi min din ya kawo ta walam ya kun man ya taju ma'amun mm. na'am walam ya kun ya tajul ma'amun min imamihi illa su hata salatihi kuma yadda ya kasance shi ma'amumi ya kasance baya buƙatar wani abu daga wajen limaminsa illa ingancin sallar limamin ita kadai akan a bisa ƙaunin wanda yake ganin liman yana ɗaukan ma mamumi to sai ya ce a fasiki har sallar ta halatta tunda <clears throat> a inda inganci abinda kawai ake so ga mamu shine ingancin sallar liman ɗin in tasa ta inganta shikenan shi ma tasa ta inganta hmm. wa man qafa al-imamata ala shahada wanda ya kiyasin limanci akan shaida kuma ya tuhumci a fasiki da kasancewar yana yin sallah sallah wadda take batatta kama yuttahamu kamar yadda ake kamar yadda ake tuhumtarsa a cikin shaida kan cewa zai iya wato akan yana yin ƙarya hakan zai yi ƙarya to ba zai halatta limancinsa ba bai to sai baya halatta limancinsa ولذلك فرق قوم to dan haka ne waɗansu malamai suka bambance tsakanin wanda fasikancinsa ya kasance da tawili ko ba da tawili ba wa ila qaribin min hadha yarji'u man to zuwa ga kusan wannan nema a wanda ike bambancewa tsakanin fasikancin sai to abu ne wanda aka yanke da shi ko ba a yanke da shi ba shi ma gare shi ne in zai koma domin idan ya to abu ne wanda yake maqtu'an bihi abu wanda aka yanke shi to kamar shi wato ba shi da uziri a cikin tawilinsa وقد رام أهل الظاهر أن يجيزوا إمامة الفاسق بأمور قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم تو wato ahalul zahir malaman zahiriya sun yi ƙoƙari wato sun nufi su halatta limancin fasiki da magana annabi sallallahu da umumin da ke cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum sai suka ce falam yastafni min zalika fasiqan min ghairi fasiq to ka gani ba a kebance a cikin wannan fasiki da wanda ba fasiki ba eh. da to ihtijaji da al'umum a cikin abin da ba a yi ba shi ake nufi ba wannan abu ne wanda yake za'ifi <laughs> Eh, eh, wato shi ne wannan wannan ibn da al-id shi ma ya ishara ya zuwa ga irin wannan cewa al bi umumin lafzi din la bi khususi sabab ba a ɗaukanta ala ala shi shine wannan al bil umum fi ghairi al-maqsud wannan da'if wajen hadisin laysa min al-birri siyamu fi safar yace wannan al-maqsud a cikin wannan lafazin duk da yake am ne ko laisa min albir kaga am ne asiyam shi ma am ne to amma ana nufin azumin da zai shiga cikin da azumin da zai kai wanda yake yin sa hali irin na wannan mutum shine wanda aka kore albirru daga gare shi hmm? to kaga ba za a ce za a ce al'ibra bi umumin lafzi ba a ce dukkan azumi a tafiya kamar yadda zahiriya suka ce dukkan azumi a cikin tafiya laisa min albir bai yi ba eh, eh wannan hadisin suka fa hujja shi amma kaga al-ihtijaj fi ghairi fi ihtijaji da umum ne fi ghairi al-maqsud hmm. eh, nan kaga shi asawi ya ce al mutamar fi hafi imamat al-fasiq na so in ga iqdil jawarih hmm? ai ihtijaj bil eh al-maqsud qira'a ake magana ba magana ake akan adala ko rashin adala ba hmm. ba magana ake akan adali da ta yiwu inda magana ce ake akan adala wannan wata ba za mu a kawo batun a ba saboda ba za a kafa hujja da wannan ba akan cewar ai ba a faɗi cewa a karau ɗin ko fasiki ne ko ba fasiki ba eh. tunda al-maqsud na maganar Shi ne faɗan matsayin ƙira'a a wajen limancin sallah mm-hmm. daga cikinsu kuma akwai wanda ya bambance tsakanin wanda fasikancinsa yake a cikin sharaɗin ingancin sallah ko kuma a cikin waɗansu al'amura waɗanda suke masu fita daga cikin sallah بناء على أن الإمام إنما يشترط فيه وقوع صلاته صحيحة. تو أنا أما أنجنا شيني أكن شو شيلي من abinda ake sharɗantawa a kansa kawai shine sallarsa ta zamanto ta afku ingantatta to saboda haka idan fasikancin nasa a cikin sharaɗin sallah ne kaga sallar liman ba za ta zamanto ingantatta ba zai su ɓata ta eh kamar ya sallah cikin maye ko kuma ya salla lokaci ya fita mm, ko da yake wannan ba a cikin sharaɗi ba ne a cikin sababi ne tunda alwakt sabab mm, mm. na'am ko rashin kallon alƙibla eh. rashin ya katu ba sharaɗi ba ne amma kamar ya sallah daga jiran wando bai suturce al'aura ba kuma ya bayyana in bai sitirta al'aura ba ai kaga fasikanci ne fasikanci ne bayyana al'aura to kuma ya koma fasikancin ya koma ya zuwa ga sharaɗi daga cikin sharaɗin sallah ya eh, yi wannan ma zai iya shi ma wannan fasikanci ne amma a cikin sharaɗin sallah ne eh, ba kharij an shurutus sala na'am المسألة الرابعة مسألة تهدو sun yi saɓani a cikin limancin mace jumhur suna kan cewa baya halatta ta yi limanci ga maza sun yi saɓani a cikin limancinta ga mata a shafi'i ya halatta wannan malik ya hana wannan Mm. abu saur ya yi shuzuzi ya ratse da kuma a tsabari. sai suka halatta limancinta alal itlaq saki ba kaidi to abinda ya sa aljumhur suka yi ittifaki akan hana ta limanci ga maza domin da wannan ya halatta da an ruwaito wannan daga jama'a farko kuma saboda da kuma cewa yayin da ya zamanto sunnat su su mata a cikin sallah jinkiri ne ga barin maza to an san daga wannan cewa baya halatta a gare su su gabata akan maza saboda faɗinsa alaihi salatu wassalam ku jinkirta su inda Allah ya jinkirta su amma wannan wai ya ce laisa huwa bi hadithin marfu inna ma rawahu abdurrazzaq fi musannafihi an ibn abbasin عن ابن مسعود من قوله وقد وهم كثير من الناس في رفع هذا الكلام بل وفي عزوه إلى الصحيحين وغيرهما من الأصول نعم to kun gani ai gashi ma bai inganta ba ba hadisi bane amma bari mu ga haka dai al-gumari المؤجم الكبير نعم <clears throat> حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمد لله عن عبد الرزاق هو ده ما المصنف من عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود قال كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا فكانت المرأة إذا كان لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها فألقى الله عليهن الحيض فكان ابن مسعود يقول أخرهن حيث أخرهن الله قلنا لأبي بكر ما القالبين قال آه رقيصتين من خشب والله جيد هذا تنبيهنا الغماري نعم Mhm. eh mawqufan na'am ka isnadin nan kaji na kanta wadalika ajara ba'dhum imamataha siddiqi shi din ma gaskiya akwai an anar a amash akwai an anar a amash aka gaya musu ba <laughs> aka hada musu wannan za a ɗauke shi akan isra'iliyat ne na'am To don haka ne ma waɗansu daga cikin malamai suka halatta limancinta ga mata. Yayin da domin kasancewarsu daidai masu madaidaita a cikin adar a martaba a cikin sallah. Tare da kuma wannan cewa fa an ruwaito wannan daga waɗansu daga cikin magabata mutanen farko. to wanda ya halatta limancinta to ya tafi ne zuwa ga abin da abu dawud ya ruwaito toshi daga hadisin ummu waraka أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kai mata ziyara a gidanta ya sanya mata mai kiran sallah da yake mata kiran sallah ya umarce ta da ta limanci ga mutanen gidanta na'am Ahmad بإسناد ضعيف بحالة عبد الرحمن بن خلاف حديث هنا cikin Abu Dawud ai ko حاشن ناكو حاشن na'am eh. eh abdurrahman ibn khallad ba eh gashi alwalid ibn ibn ibn jumai an abdurrahman ibn khallad ko mana muga mai me alhabi da ce a kansa taqrib abdurrahman ibn khallad عبد الرحمن ابن خلاد الأنصاري مجهول الحال من الرابعة مجهول الحال يتفرد بهذه السنة إيه. أين ألبانية صحيحة سناشي صحيح أبي داود نعم من روى أكثر من روى عنه اثنين فأكثر ولم يوثق ibn al-jawzi yace Alwalid walid ibn jumai da'if wa ummuhu majhula qala ibn hibban la walid ibn jumai ah, bayanul wahmi wal iham bari mu ga abin da yace wa zakara hadith imamatu ummu waraqa bi qaumiha sheikh nasir shine isnadin Abidawud, daud cewa ah haddafatni jaddati wa abdurrahman ibnu khallad al-ansari su biyu saboda haka mukarana ya ce ga lakin ahaduhuma yuqawwi riwayat al-akhar la wa anna zahabi dhahabi faslin fi majhulat وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها ولعله لذلك قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن عزاه للمصنف وصححه ابن خزيمة وأقره وأقره وأما المنذري فأعله في مقتصره بقوله فيه الوليد ابن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي وفيه مقال وقد أخرج له مسلم قلت لكن هذا المقال لا يسقط حديثه عن درجة الحسن فإنه بالإضافة إلى تخريج المسلم له فقد قال ابن معين فيه ثقة وكفى به توثيقا وكذا قال الأجلي وقال أحمد والمصنف ليس به بأس فالحديث إذا يقول الحديث إذا صحيح أما الوليد فإن مس آه، وأن آه، الحافظ العيني كالعيني في التعليق المغني ما دي قفشة wannan hada ah, in aka tsaya aka duba al'asul wannan tarwe aslan min usulil islam a ce mace a sata ta limanci ga ahalu dariha ga ummahatul mu'minin ba su taɓa yi ba ga maza kuma ya zamanto hadisin nan wanda zai kawo shi majhul aka sifanta shi da jihala a karɓi wannan a wannan daukan ka'ida ce fiye da abin nan da rashin zauk na na ilal gaskiya mm. eh ahal ai shine ai ai su wanda suke kafa hujja da shi din ai a haka suke yi ahlu dariha an ce hadda maza a ciki eh kai ta <laughs> ji barisa in ya gama ita zai bi zallar kaga a cikin talhisul habir abinda alhafiz ya ce ah, wa fi isnadihi abdurrahman ibn khallad wa fihi jahala na mu karasa ko wa fi hadha albab masailu kathira ai shine kawai zuwa ahkamul iman al-khassa bihi a wannan babin akwai masail masu yawa na nufi a cikin wato saɓaninsu a cikin sifofin da ake sharɗantawa ga liman mun bar ambatansu saboda ababa ne waɗanda an yi kawai a kansu an yi shiru a kansu a cikin shari'a alƙadi abulwalid ya ce manufar mu a wannan littafin shine ambatan almasail wanda aka ji asalinsu ko kuma abin da yake da alaka makusanciya ga abin da yake almasmu bi ma'ana almarwi wato ba sa da aka yi ta kawowa ba da tafri'at ba shine abin da yake so ya kawo ba usulul masail yake so ya kawo to alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب